بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين muna nan dai tare da ku a kuskuren da ake samu daga wa'ansu daga cikin alhazai wanda ya kamata ka su yi shi shine a ce alhaji ya yi nesa da takwa takwa kuma abin da ake nufi tsoron allah tsoron allah uwa musulmi shine mutum ya rayu da taka tsantsan saboda ya gama lafiya ko kuma mutum ya sanya tsakanin shi da azaba allah garkuwa da ta kare shi kai je fada cikin wannan azabar to ya kamata takwar allah takwa tsoron allah subhanahu ta'ala yana tare da mu a komai saboda in muka sa takwa a cikin aikinmu duka aikin da aka sa takwa to zai kyawo Allah subhanahu ta'ala shi ya kire mu fa da wannan kuma yana jan hankalinmu kowa dai ya yi takwa Allah akan aikin da yake yi kamar da Allah subhanahu ta'ala ya ce ya yi hallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah mu tsoraci Allah mu yi aikin da za mu amfana da shi gobe mu tsoraci Allah musa a cikin akawun inmu na lahira abinda za mu yi murna gobe in mun je gurin Allah subhanahu wa ta'ala a wata ayar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fattakullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u ku tsoraci Allah saboda ku yi biyayya ku tsoraci Allah ku yi biyayya kuma biyayya ga wanda Allah ya ce a bi shi wannan takwa ce tsoron Allah ne saboda ba kun yi biya ba don tsoron shi don Allah ya ce a yi shine ya kamata a san wannan haka kuma wa anfiqu khairul lams kuma mutum ya tsoraci Allah ya dinga fidda zaka in mai hali ne ya tsoraci Allah ya taimaka ma matalauci ya tsoraci Allah kar ya zama marowaci ko mai mako duk wannan abubuwa ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala don haka Allah ya ce wa man yuqa shuhha nafsi fa ulaika muflihun in Allah ya kare ka daga sharrin rowarka to ka rabauta ka tsira kenan rowa da mako bala'i ne sharri ne to mu tsoraci Allah mu yi abin da Allah subhanahu ta'ala a wata ayar Allah ce ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun mu tsoraci Allah daidai inda ya kamata mu tsoraci Allah mu san girman Allah saboda haka kar mu mutu sai muna cikin masu tsoron Allah wanda tsoron Allah da za ta kare mu daga yin mummunan aiki yan wa musulmi tsoron Allah aiki ne na gari kuma mutum tirenin kanshi zai yau da gobe yau da gobe har ya saba in ya saba sai ya ci gaba da aikin Allah da ikon Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da za ka yi ba aikin haji kadai ba komai sai ka sa tsoron Allah a ciki in ko babu tsoron Allah sai abin ya tafi ba daidai ba don haka yan uwa musulmi duk ta mu tsoraci Allah mu yi da gaske Allah Allah ya sanya albarka a aikin da muke kai mai niyya aikin haji ka tsoraci Allah ka yi aikin da kyau kar ka je wani gurbin ka ji wahala sai ka bari ba za ka cika ba kamar da muke gani wa'an suna yi sai ka tadda mutum ya karya rukuni ko ya bar wajibi saboda in an yi magana ce shi ya wahala ko kuma ya yi kaza ka tsoraci Allah ka dake saboda aikin haji jihadi ne jihadi kuma yana son jimirin a dake har a gama lafiya daga cikin kuskuren da ake samu gurin wa'ansu alhazai in mutum ya zamna kusa da su zai ga wannan kuskuren shine mutum ya saki harcin su saki su ta harbin kowa a dinga yi da wani in ya ba da baya a dinga cin naman wani haka kuma a dinga a dinga a dinga zagayya ana ɓata wani ana wani abubuwa to gaskiya mutum an ce ya ce sun ce irin wannan mutum zai harka kan kai kanshi ya baro saboda haka harce yana da hadari wanda ba zai rike harcen shi yana cikin haɗari mafi yawa wanda yake kai mutane jahannama harce ne fa da aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam menene ke kai mutane su fada cikin wuta sai ya ce alfamu ma'ana da harcen shi da farjin shi wanda yake harcen shi kar ya rinka faɗin abin da duk ya ga dama kuma ya kiyaye farjin shi sai abin da Allah halitta mishi shine matar shi ko sadaka to mutum zai gama lafiya a wani hadisin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man yadmanuni ma baina fakkaihi wa baina rijlaihi adman lahu aljanna duk wanda zai kiyaye abin da yake tsakanin bakin shi ma'ana harce ya kiyaye abin da yake tsakanin kafar shi ma'ana farji to in ya kiyaye bayanin annabi ya ce na tsauki nauyin zai shiga aljanna in ka kiyaye abu biyun na annabi ya ɗauki nauyin kai ɗan aljanna ne haka ke ma in kin kiyaye abu nan annabi ya ɗauki nauyin ki ke za ki zama 'yar aljanna wanda duk ya kiyaye su to kenan a haɗari ne a saki harce a ringa faɗin abin da aka ga dama kamar da kai ba ka yarda a ambace ka a ɓace ka da wani mummuna abu kowa ma ba zai yarda da haka ba kar ka shiga gonar wani duk abin da kake so a maka mai kyau shi za ka yi ma ɗan uwanka duk mummunan abu wanda kai baka so a maka irin shi to ka yi da gaske kar ka yi ma ɗan uwanka irin shi don ka gama lafiya wannan shi ne gaskiya wanda ya kamata mu sani saboda duk wanda zai kama a shiga aikin haji ya kamata ya san fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj mutum kare rafasi shine aka ce jima'i da mukaddimacin shi shine sumbata da kuma runguma da makamancinsu fusuka kuma duk wani banna duk wani daukan alhaki ko da baki ko da ido ko da harce ko da hannu karkai wala jidala shine musu kar jayayya ta kai tsakaninka da dan uwanka ya faɗi ka faɗi ba wanda zai aje ma wani a cikin aikin haji kar ai haka saboda an san jayayya ƙarshen ta za ta kai ga faɗa to don haka musulunci ya haramta muna wannan to abin da allah ya ce kar a yi tun da an haramta muna ƙaramin to babban shi ne min babu aula a bashi kar a yi shi to wanda aka ce kar ya yi jidali kar ya yi musu ko he gashi kuma yana shiga gonar wani ya zagi wani ya bata wani to irin wannan ba a san ba hajin nasu ka yake ko haji ne ko hajijiya don haka ke yar uwa wadda za ka yi haji kai ma dan uwa wanda za ka yi aikin haji ka kiyaye harcinka ka kiyaye ka shiga gonar wani ka kiyaye yi da wani ka kiyaye riba shine yi da wani ka kiyaye annamima ka kiyaye zagi ka kiyaye bace saboda wannan abun zai kai ya ya ɓatar ladanka in aikin hajin ma ya karɓu to yawmal qiyama za a rinka raba ladan ka ga wa'anda aka ɓace su ga wanda aka shiga gonarsu wanda ba su ji haɗin wannan abin da ya faru ba in dai ba yafiya su yi ba sai an ibi ladan mutum an ba su kai ko ka aikin lada bakka so a ba wani wannan abin kuma haɗari ne a ce an ibi ladan ka an ba wani wannan shine abubuwan da ya kamata a kiyaye kuma daga cikin abubuwan da kuskuren da ake samu gurin wa'ansu alhazai shine in an shiga cikin cokason mutane an zo cikin gosulo kamar da yake fara wajen dawafi ko kuma in aka zo gurin dutse hajar al-aswad ko kuma ana wannan sai ka tadda ana mangazan juna ko wajen jifa amina ana ta mangazan juna wani lokacin mata da maza a cokasu a wannan to ya kamata mace ta iya makanta sai abin da yake larura ainan wanda ba yanda za a yi ta samu hanya da za ta wannan wannan kuma larura ce amma duk sanda ta zo gani in dai akwai hanya kama wajen dawafi ta bi nesa ta yi dawafinta in kuma wajen safa da marwa ne kuma wajejen zuwa gurin hajar al gurin tsotso na wannan na mutum ya bar shi ya daga hannun shi daga nesa kamar da annabi sallallahu ya bayyana wannan shine ya kamata mutum ya san abin da zai yi saboda kuskure ne mace da namiji su cokasa a guri ɗaya ko kuma kuskure ne mu ringa bangazan juna mai ƙarfi zai cutar mai rauni wanda yake yaro mai karfi zai cutar wani tsofo ko tsofuwa wanda ya kamata kai ko ka zo aikin haji to sai abin da ya zama dole larura ya zama shi ne wanda bayan da za a yi amma in dai ba larura ba ne abi hanyar da za a fita lafiya kar a cutar wani saboda cutar wannan mutum zai ɗauki nauyinta kuma shi za a tambaya gobe tunda kai mai ƙarfi ne sai ka san kaka za ka yi mutane na gabanka za ka ga tsofo za ka ga gurguma a gabanka za ka ga yaro za ka ga mace to ka yi ƙoƙari ka bi a hankali saboda guri ne na kowa mutane sun yawa don haka 'yan uwa musulmi mu tausaya ma juna mu tausaya ma 'yan uwa kar mu cutar wani mu yi aiki lafiya mu gama lafiya mu samu lada cikakke mu koma garinmu lafiya yan uwa musulmi wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in mm -hmm.